sai dai a yi mutuwan kosko a kamar da injiniya Rabi Musamman Kuso ya faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Za ku yi gani wato a wannan kwanakin a injiniya Rabi Musamman Kuso ya yi wani magana makamancin haka kamar cewa a gwamnatin tarayya su sa hannu su balle da rikici a wato a kai maganin Kano. Sannan shi mai girma shugaban jami'ar NPP ta kasa gaba ɗaya injiniya rabi musafin gwaso ya ce a sire kuwa a yi mutuwan kwasko baki ɗayansu su mutu a kan wannan maganar nasu da suka faɗi sannan su kuma jami'ar apc ta kasa a baki ɗaya wato wuce na gwamnati kenan ta babban birnin tarayya na abuja ta ce za ta kafa doka wato na bacci a jihar kano baki ɗaya saboda a samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya asalamu alaikum